Hausawa suka ce duniya makwantar rikici. A kowace masana'anta ba a rasa us-us da kace na ce. Ita ma kanewood kamar kowace masana'anta ga wata sabuwar dambarwa da ke shirin kunno kai. Mutane sun fara cece ce a kan wai shin Ado Isa Gwanja da Nafisa Abdullahi soyayya suke? Me ya faru har ya janyo wannan tsegumin? mu ma bayan zurfafa binciken al'amarin ya bar mu a makale a tsakanin shakku bayan mun bibiyi fejin jaruman biyu tare da kuma tuntuɓa kowa ya sani kulawa ɗaya ne daga cikin alamun soyayya duk da cewa a ja yana ƙasa mai tsarki domin gabatar da ibada umara amma mun lura hankalinsa yana kan nafisa abdullahi biyo bayan ɗora hotunanta da yake akai-akai tare da fatan alkhairi ita ma jarumar a nata bangaren abin haka yake inda take ɗora hotunansa lokaci zuwa lokaci tare da yabo ko da muka tuntuɓi tauraron mawaƙin ta na'urar sadarwa sai ka da baki yake cewa wannan abu ne na sirri ita ma ta hannun 'yar kwalisar jarumar ita ma ta bara inda ta ce a dogon ja kamar 'dan uwa ne a gare ta babu soyayya a tsakaninsu amma in akwai wani abu ko makamancin haka kila a iya ji nan gaba To dai ma ji magani wai an binne tsohuwa da ranta. Kasance da Albarka TV, ka danna subscribe gami da danna ƙararrawar da ke hannun damanka. Albarka TV, duniya a tafin hannunka.